mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara kuma jagoran jam'iyyar apc na jihar zamfara sanata ahmad sani riman bakura ya samu kai ziyara ta musamman a ofishin mai girma ministan tsaron najeriya his excellency tsohon gwamnan jihar zamfara dr bello matola maradun wanda ya kai masa wannan ziyara ne domin taya shi murna da kuma tattauna wasu muhimman bayanai game da yadda ya kamata a ce a magance matsalar tsaro a faɗin birni da karkara na jihar ta Zamfara. Mai girma tsohon gwamnan da kamar da kowa ya sani ya kware a sha'anin siyasa da kuma sha'anin daƙe dukkan wasu har-hare na 'yan bindiga wanda har ila yanzu al'ummar jihar Zamfara suna alfahari da shi wanda ya kasance kusan dauraro ko kuma jigo na ainihin dukkanin 'yan siyasa na jihar ta Zamfara. Inda mai girma tsohon gwamnan ya tarbe shi hannu biyu ta da karama shi a cikin ofishin nasa da ke Abuja. Me na ra'ayi a kai game da wannan ziyara da mai girma tsohon gwamna ya kai mai girma sabon minista?